studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa ministocin harkokin waje na kasashe makwabtan libi na gudanar da wani taro a nan yamai an kama mutane goma sha biyar da ake zargi da hannu cikin al'amarin karɓar cin hanci da rashawa a agadas tara daga cikinsu jami'an hukumar Jandarma ne akwai kuma bayani dangane da sha'anin bakin haure ko 'yanci rani a jihar ta agadas a shirin musamman za mu shi ƙarin haske akan cutar anta nau'in sai. To ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A yau aka fara tare ministocin harkokin waje na kasashe makwabtan Libi karo na tara a otal Gawai da ke nan Yamai. Taron na gudana a ƙarƙashin shagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Afirka, Ƙungiyar Tarayyar Turai da kuma Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa. A jawabinsa ministan harkokin waje na ƙasar Chadi Musa Faki Muhammad ya bayyana cewa kasar libi za ta shiga cikin mawuyacin hali sosai a kwanaki masu zuwa ba abin da zai warware rikicin sai zama kan teburin shawarwari tare da mai da hankali akan abin da zai gyara 'yan kasar libi da kuma 'yan afirka gaba ɗaya. Muna fargaba akan abubuwan da ke faruwa a Libya saboda tasirin yana da girma kuma haɗari ne a gare mu. Musamman abubuwan da ke faruwa a baya-bayan na a Nijar yana nuna muna da matukar bukata. Ya kamata a ɗauki ƙwaƙwaran matakai, ya kamata kuma hukumomin Libya su kama mana ba mu kaɗai muke fargaba ba. Duka ƙasashen yankin ne abin ya shafa, kamar yadda shugaba Bayoya ya bayyana. Idan kuna tuni a yayin taron Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi wata ganawa ta fahimta tsakaninsu da shugaban gudanarwa na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka, wanda a lokacin tattaunawar ya ba da damar sauraron shugaban zauren shawara na shugaban ƙasa wanda an tsaida a watan Oktoba ko a farkon watan Nuwamba za a tsara wani zaman taro a Addis Abeba, wanda a wajen wannan taro zai samu halartar masu ruwa da tsaki domin samar da mafita akan waɗannan matsaloli. ƙwararre a fannin tsaro gumur ilobita da ke jan lubin a ƙasar bruxelles ya bayyana cewa wannan taro na kasashe makwabtan ƙasar libya da ke gudana a birnin yamai na da muhimmanci sosai a hirar shi da tarnani fude ahmed da ta wayar tarho Taron da aka shirya domin tattaunawa ne tare da zumar samar da mafita akan taɓaɓarewa al'amura a ƙasar Libya da kuma maganar 'yan ta'adda da kuma safarar baƙin haure. Taro ne mai matuƙar mahimmanci wanda ya shafi ƙasashen makwabta ta hanyar siyasa da kuma tsaro, saboda akwai ƙabilun buzaye a ɓangaren ƙasashen biyu da kuma ƙabilar larabawa a ɓangaren ƙasashen biyu da ma tubawa. Sai dai shin ko ana iya cewa kasashe da ke makwabta da Libya da kuma kasashen duniya duka ra'ayinsu ya zama ɗaya akan sha'anin da ya shafi ƙasar Libya? A'a, tun da farko dai ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ba ta samar da wata mafita ba, saboda ƙasashen da suka rarraka ƙasar Libya su ne ƙasashen Turai da Amurka. Kamar yadda shugaban ƙasa Isufu da kuma Idrisa Debi suka faɗa, ba a yi wani aiki na gyara ƙasar Libya ba. Wani nazari a kan rikicin kasar ta Libi shine na wakilin musamman na sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma shugaban sashen majalisar da ke kula da tallafawa a kasar Libi. Martin Kobler ya gana da shugaban kasar Isu Muhammadu inda suka tattauna kan hanyoyin maido da kwanciyar hankali a kasar Libi. Ya dace a samar da daidaiton sha'anin tsaro. 'Yan Libya ya kamata su samar da tsaro da zai kula da dukkan ƙasashe ba wai ƙasar Libya kaɗai ba, saboda rashin tsaro yana kawo taɓarɓarewar al'amura, yana haifar da 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga daɗi da kuma samar da yawaitar baƙin haure taɓarauniyar hanya. Don haka ne tun da farko a cikin ginshiƙan tushen siyasar Libya ya kamata su samar da tsaro don tsare Libya kuma 'yan libya da kansu ne ya kamata su yi wannan na ɗauki duka irin bukatocin da kuka tambaya na yaƙi domin murƙushe 'yan ta'adda da suka zama tamkar barazana ga libya da kuma ƙasashe makwabta euh, Ministan harkokin cikin gidan Nijar Bazum Mohamed ya soma wata ziyara aiki ta kwanaki biyu yau a jihar Tawa musamman a yankunan da ke fama da matsalar tsaro wato a balak tabaradan tasara tiliya da kuma ta zalit a jihar agadez wata sabuwa ta samu a game da yaƙi da jigilar baƙin haure da kuma safarar mutane ɓaruniyar hanya inda aka cauke wasu jami'an zandarma a ran sha ga watan oktobar an kuma kama fararen hula da ke da hannu a cikin al'amarin a gobe ne kuma mutanen za su gurfana a gaban shari'a wakilin musa maman ya kuma na da wani rahoto da muntari muhammadu ya fasara. na kai da a agadez Tarban bakin haure a Agares da kuma sauke su da kuma yin su zuwa cikin hamada duka waɗannan kuɗaɗe ne. A yau, dangance da dokar hana jigilar bakin haure babbar asara ce a gare su, saboda sun saba da irin wannan safarar ba su da wani aiki da ya huce wannan. Amma tun lokacin da aka ƙaddamar da wannan doka sun kasance ba su da tudun dafawa. Amma duka da haka akwai waɗanda suke ci gaba da gudanar da wannan safara duka da hadarin da ke tattare da ita na bin barauniyar hanya wanda yana salwantar da rayukan baƙin haure da dama. Agades ta kasance kullum wata matattara ta baƙin haure. Sai dai matsala ita ce kasashen Turai sun buƙaci ƙasar Nijar ta dakatar da wannan safara ta jigilar baƙin haure. Abin da ya jefa rayukan jama'a da dama da suke wannan sana'a a cikin matsaloli da kuma ɗanɗana kudarsu. Les gens souffrent de leur chair cet hébergement et ce transport de migrants. Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya Sizas ta tsunduma cikin wani yajin aiki na kwanaki biyu yau a duk faɗin ƙasa. A maraɗi magoya bayan ƙungiyar na yin jalalo da ya shafi marasa lafiya da ke cikin matsanancin hali. Shugaban ƙungiyar Sizas reshen maraɗi ya ce suna buƙata ne a biya su da suka ci yarjejeniya da ministan kiwon lafiya. Gada Ila Ibrahim a hirar shi da wakilinmu Muhammad Mamman. Abu na farko ya shafi tsarin jarabawar na ɗaukar ma'aikata ne wanda ya kamata tun watan juin a fitar da sakamako, amma har yanzu ba a fitar da sakamakon jarabawar ba. Akwai kuma maganar tun shekarar hudu duka abokanan aikin mudu suka tafi karatu babu wanda ya amfana da wani alawus daga gwamnati, da kuma maganar wata sanarwa da ke ta yawo wacce minista ya fitar na cewa nan gaba babu wani ma'aikaci da da ya yi shekara goma sha biyar a cikin aiki da zai samu keɓaɓɓiyar dama domin gudanar da waɗansu ayyuka na daban kuma za a dakatar da sharabawar dangance da waɗannan matsaloli ne a yau ƙungiyar mu ta sizas muka fito amma duka da haka bai hana akwai wani tsari na jalolo wanda ya shafi manyan cututtuka ne dole za mu kula da marasa lafiya. tumar la jama'a da fatan zafi mana afuwa za mu dawo kuma akan wannan rahoto na agadas inda muka bayyana cewa a jihar agadas wata sabuwa ta samu a game da yaƙi da wato jigilar bakin haure da kuma safarar mutane ta ɓaroniyar hanya inda aka cafke wasu jami'an zandarma a ran sha biyu ga watan oktobar an kuma wato kama fararen hula da ake da ke da hannu a cikin wannan al'amari a gobe ne dai kuma mutanen za su gurfana a gaban shari'a aka haka ne wato wakilinmu musa mamman ya aiko muna da wani rahoto da muntar muhammadu ya fasara. Mutane goma sha biyar ne ake tsare da su tun ranar goma sha biyu ga wannan wata na Oktoba. A nan Agades kuma gobe ne ishirin ga wannan wata za a yi musu shari'a. Za su karbi tambayoyi ne akan abubuwan da ake tuhumar su na karɓar hanci da rashawa dangance da al'amuran da ake ƙoƙarin ciwo kan su na safarar baƙin haure. Bayan waɗannan mutane akwai kuma waɗansu baƙin haure da aka tsare su kuma suna jiran shari'a inda ana zargin su ne da hannu wajen fataucin mutane a cikin hamada. Agades ta zama wata matattara ta hada-hadar safarar bakin haure zuwa Turai ta hanyar tsallakawa teku. Ƙasar Nijar dai ta ƙaddamar da wata ayar doka tun a shekara dubi da goma sha biyar wanda yake yakar wannan safara da ke ba da damar hukunta masu wannan safara. Yanzu dai ya yi makonni biyu kenan a Agares bakin haure da kuma masu safarar su ana ƙara matsa musu lamba. Hukumomin ƙasar Nijar sun lashe takobin yakar wannan al'amari. A gaida Muntari Muhammadu, ma'aikatan kamfanin CNPC mai haƙar man fetur 'yan asalin Nijar sun wato sun nuna bakin cikinsu dangane da yanayin aiki da suke fuskanta a wannan kamfanin. Wakilin 'yan Nijar ɗin Tasi Ubara ya bayyana cewa manufarsu ita ce sanar da hakkinsu kamar yadda doka aiki ta Nijar ta tanada. Sannan kuma a sake duba tsarin albashinsu a da tashi da na sauran kamfanonin haƙar man fetur na ƙasa da ƙasa. 'yan nijar din wato 270 ne ke aiki a ƙarƙashin wannan kamfani na cnpc a yamai zandar difa da kuma ingurti tasiu bara mai magana da yawunsu ya yi wa rahilatu sumana ƙarin haske abin da muke shi ne a tsaya a yi tsari na wanda ake cewa grisa salarial kuma na plan de carrier abubuwa wanda zaka ce shi ne kama ma'aikaci zai bi sau da ƙaho ya diba yadda zai ci gaba bisa kan aikin shi kuma da abubuwa wanda suka shahi kama haka ana tsoratar da mu bisa kan aikinmu don saboda mun nemi incin mu muna so duka wannan abubuwan akwai wanda muke so a yi amfani da su akwai wanda muke so a daina su kama yadda muka faɗi a daina ba mutane tsoro don sun nemi incin su shi ma'aikaci idan ya zamanto yana cikin an bashi incin shi ba abin da za a jira a gare shi sai dai aiki na gari shi ne muke so mu taimaki kamfanin wannan kai ya je durkusa don saboda ma'aikatan da suke nan wanda suke ɗaukar albashi wanda albashin shi tana yiwa idan aka zo aka haɗa shi ya kai albashi na goma na 'yan Nijar shine muke so a ɗauko 'yan Nijar wanda suka cancanta su yi wannan aikin a basu wannan aikin su tafiyar da shi. Tasiu Bara kenan wakilin 'yan Nijar masu aiki da ƙarshen kamfanin CNPC mai haƙar man fetur. To masu mu yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Atawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba 100 gajeren zango karfe 5.42 sai shirin namu na musamman shirin namu na yau ya mai da hankali ne akan wata cuta wadda ba a sanda sosai ba a nijar wannan cuta ita ce cutar anta mai wato nau'in c Nafisa Adamu ta hira da Dr. Lamin Adabara na asibitin jihar Yamai da ke anguwar Budiriyar a game da wannan cuta ga da hira tasu ta kasance. Lepatit. Cutar hepatit da ake kira da faransanci cuta ce da ke haddasa ciwon hanta, kuma waɗansu nau'o'in ƙwayoyin cuta ne suke haddasa su, wanda muna da nau'o'i irin waɗannan cututtuka har guda biyar. Amma wanda aka fi saurin samu a nan gare mu da yake haddabar jama'a ita ce cutar hanta mai nau'in B. Ana kamuwa da wannan cutar ne ta hulɗa ta jini ga wanda ya kamu da ita ta hanyar jama'i. A wani lokaci kuma ana kamuwa da cutar ne ta hanyar tsatso. Alamomin kamuwa da cutar ɓangarori biyu ne. Na farko a cikin sati biyu wanda yake ɗauke da cutar sai yi ta jin gajiya duka jikinsa ya ɗibge bai jin daɗin jikinsa ko ɗaya kuma bai jin daɗin abinci. Sannan kuma ana iya yin masassara amma abin da aka fi samu shine mutum zai yi ta jin kasala a jikinsa da kuma nau'in fitsarinsa zai canza kala. Magance cutar yana iya zamantowa lokaci mai tsawo wata da watanni har zuwa shekaru kuma yana iya zamantowa a cikin ƙanƙanin lokaci. Yadda kuma mutum zai iya kare kansa da wannan cutar shine ya yi sauri ya je a yi masa allurar rigakafi da kuma yin gwaji tun da wuri idan yana ɗauke da wannan cuta. Duka da yake wannan cutar ba ta da allurar rigakafi ba kamar sauran nau'o'in wannan cutar ba. Idan aka samu mutane suka yi gwaji da wuri to zai ba da sauƙin ɗaukar matakai a cikin gagawa na rigakafi a kan wannan cuta. Ana iya samun mutanen da suke rayuwa da wannan cuta, kuma akwai waɗansu da cutar take musu illa, har ma ta haddasa musu waɗansu abubuwa da suke cutar da lafiyarsu. Euh, Masu da mu ƙarshen shirin namu yau a huta lahiya.